يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لا ربا شا تقوس قوة يوم ثلاثة يوم ثلاثة شا تقوس قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda ya yi daidai da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun najim wanda wannan shine darasi na sha takwas a jerin darussanmu ah, wannan yana tambaya cewa sallar magariba in ka zo ka samu raka a ƙarshe aka yi sallama in ka miƙe raka a ɗaya za ka yi sannan ka ka sake yin tahiya sai ka miƙe ka yi raka a ɗayar ko kuwa raka a biyu ne sannan ka yi tahiya kai tsahiya ɗaya. idan ka zo ka samu raka'a ɗaya a sallar magariba daga ita za ka fara lissafi cewa yanzu kana da raka'a ɗaya, sai ka tashi ka ci gaba da sallar ka kamar yadda za ka yi sallah in kai kaɗai ne amma yanzu ka kayi raka'a daya yadda za ka yi in kai kaɗai ne haka za ka yi idan ka tashi za ka ƙara yin wata raka'a ɗaya ta zama raka'a biyu kenan sai ka zauna ka yi tahiya sannan ka miƙe ka yi raka'a ɗaya sannan ka zauna ka yi tahiya wannan ka samu ummul julus kenan wanda malaman fito suke sai mata ummul julus ma'ana uwar zama kenan kowace raka'a sai ka yi tahiya wanda ka zo ka samu da liman ka yi tahiya da shi in ka tashi za ka yi ta biyu ita ma za ka zauna ka yi tahiya sannan in ka zo ta ukun ita ma za ka zauna ka yi zaman tahiya da haka za ka yi zaman tahiya guda uku kenan a cikin raka'o'in gaba ɗaya kowace za ta samu nata za ka ka tashi za ka ɗauka a matsayin kana da raka'a ɗaya za ka ɗora a yadda sauran tsallar take cikakkiya inda kai kaɗai za ka yi ta wannan yana tambayar cewa menene hukuncin dan uwan shi mutum in ya mutu zai iya ma dan uwan shi istighfari bayan ya mutu in zan iya ya zan yi ya gabata a ayoyin da suka gabata a baya cewa wa Allah ya insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura a karkashin wannan ayoyin malamai suna tattauna wannan matsalar tattaunawa mai faɗin gaske cewa shin akwai wani abu da mutum zai iya yi a rayuwar shi a rayuwar duniya ya zama wanda ya mutu ya amfana da wannan abin wannan matsala ce wadda malamai suke magana a kanta sosai akwai bambanci tsakanin in yi wani abu wani ya amfana da shi bayan ya mutu da kuma in ya wani aiki in bayar da ladan ga wani wanda ya mutu akwai bambanci tsakanin wannan da aka ba a takuɗa tsakaninsu akwai wani abin da in ka aikata akwai wanda zai iya amfanuwa da wannan abin da ka aikata idan ka je makabarta ka addu'a ka nemi gafara ga waɗanda suke cikin makabarta za su iya amfana da addu'ar ka ita addu'ar ba wani aiki ne kai ka ce a ba da ladan ga su waɗanda suke cikin makabartan ba taka ka matsalar ba da kyautar lada daban matsalar kuma ka yi wani abu wanda wanda yake ya mutu zai amfana da wannan abin daban da aka sai an rabe tsakanin matsalolin guda biyu shi yasa akwai abubuwan da malamai sun yi ittifaki akan su dangane da wannan mas'alar akwai kuma abubuwan da sun yi saɓani a kai. abu na farko malamai sun yi ittifaki akan cewa idan mutum ya mutu yana amfanuwa da addu'ar waɗanda suke masu rai wannan ittifaki ne babu wanda ya saba akan cewa masu rai idan sun yi addu'a ga wanda ya mutu yana amfanuwa da wannan addu'a in ba ta da amfani da sallar da ake yi ma mamata ba ta da amfani kenan domin sallar dukanta addu'a ce a ciki da haka in dai addu'a ba za ta yi ma mutum amfani ba idan ya mutu to da ita kanta sallar gawan ma ba za ta yi mai amfani ba da haka wannan ittifaki ne cewa idan an yi addu'a an roƙi gafara Allah ya yafe mai Allah ya mai rahama Allah ya yalwata kabarin shi Allah ya yi kaza to wannan addu'o'in suna amfanuwa da shi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya shar'anta ziyarar kabari da kuma yi ma waɗanda suke cikin matsabartar addu'a. Idan an je addu'o'in da ake yi na ziyarar kabari, addu'o'i ne wanda suka kunshi yi ma mamata addu'a idan da ko addu'ar ba za ta yi musu amfani ba da ba za a shar'anta idan an je a yi addu'a ba da haka malamai sun yi ittifaƙi cewa idan an yi addu'a addu'a tana amfanar mamata abu na biyu wanda malamai suka yi ittifaƙi a kai shi ne sadaka malamai sun yi ittifaƙi a kan cewa idan an yi sadaka ga mamaci to wannan sadakar yana amfanuwa da ita ka yi sadaka ka ce wannan sadakar na yi a maimakon wane da ya rasu a maimakon mahaifina da ya rasu a maimakon mahaifiyata a maimakon ɗan uwana da ya rasu ko a maimakon malamina da ya rasu ko a maimakon wani wanda kake ganin za ka yi wannan aikin saboda shi ka yi sadaka saboda shi sadakar ta dukiya ce ko sadakar ta wani aikin alkhairi ne ko ka gina masallaci ko ka gina makaranta ko ka yi rijiya wanda mutane za su rinka ɗiban ruwa ka ce wannan kayi sadaka ne gawa ne wanda ya mutu wannan malamai sun yi ittifaki akan cewa wanda aka yi ma wannan sadakar zai amfana da wannan sadakar da aka yi da aka kai kai aikin kai kuma ka ba da aikin gare shi wanda kake so ka ba da wannan kyautar aikin sannan eh, zahirin maganar malamai a wannan babin babu bambanci tsakanin ɗan uwa da wanda ba ɗan uwa ba ko ɗan shi ne yayi ko ba ɗan shi bane ko ɗan uwan shi ne ko ba ɗan uwan shi bane idan yayi wannan aikin wannan aikin yana iya kaiwa zuwa gare shi zai amfana matuƙar yayi da niyyar wannan mamacin eh, sannan abu na biyu ba wanda ya saba akan wannan mas'alar na cewa aiki na alkhairi kamar sadaka yana amfanar mamaci in ba mu'tazila ba aqidar mu'tazila ne sune ba su yadda cewa wani zai iya yin sadaka saboda wani ba wannan kuma sabanin su ba wani abu mu'tabar bane da za a lura da shi sannan malamai sun yi ittifaki akan cewa idan ana bin mutum bashi idan an biya mai bashin wannan biyan bashin zai amfane shi saboda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo da gawa ya tambaya ana binta bashi aka ce e manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum to ku je ku yi mai sallah ana ni ba zan yi mai sallah ba saboda akwai bashi akan shi sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulullah kai mai sallah bashin yana kaina ya ɗauki bashin cewa zai biya da aka sai manzan Allah ya mai sallah ya ce manzan Allah yana gani na koyaushe yana tambaya ta ya magana bashi ce daga ai jiya jiya ne aka yi rasuwa da haka ina nan zan biya bashin har sai da ya sake haɗuwa da ni ya tambaye ni ya maganar bashi na ce na biya sai manzan Allah ya ce to yanzu fatar shi za ta yi sanyi yanzu ka sanya ya mai kwabtsabari shi da haka yanzu ya kuɓuta kenan daga halin da yake ciki na wannan bashin da ya mutu da shi da haka wannan ya tabbatar da cewa idan an biya ma mutum bashin da ake bin shi to wannan bashin yana amfanar shi duk da cewa ya riga ya mutu da wannan ne waɗansu malamai suka riskar da waɗansu ibadoji wanda ba bashi ba wanda suka zama nauyi na bashi akan mutum suka ce kaman kaffara mutumin da ya mutu ana bin shi kaffara na azumi ko na siyarwa ko ya yi alwashi wanda alwashin ya zama wajibi akan shi cewa zai yi kaza suka ce wannan shi ma bashi ne na Allah to tunda bashin mutane ma ana biya ma mutum ya amfane shi to bashin Allah shi ya fi cancanta suka yi ilhakin shi da wannan cewa idan mutum ya mutu da bashi idan bashin na mutane ne zai amfane shi to haka in bashin Allah ne ma akan shi idan an biya mai bashin zai amfane shi haka kuma malamai sun yi ittifaki akan cewa hajji idan an yi ma wanda ya mutu hajji yana amfanar shi don manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya ji wani yana daukan harama a miƙati yana cewa labbaika an shubruma yana maimakon labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yana cewa labbaik an shubruma ya Allah na amsa kiran ka dan shubruma ma'ana shubruma nake yi ma wannan haramar ta aikin haji sai manzo Allah ya tambaye shi waye shubruma yace dan uwana ne ya mutu sai manzo Allah yace kai kai kai kai haji yace a'a sai manzo Allah yace kai hajjin kanka tukunna sannan ka yi ma shuburma, hajji da aka ce na ya tabbata za a iya yi ma mutum aikin hajji ko umara idan ya mutu kuma wannan hajjin ko umara ya zama ya amfane shi amma mazhabin imamu malik da imamu shafi'i sun sa ƙaidi a wannan sun ce sai da sharaɗin idan wanda ya mutum ya yi wasiya cewa idan ya mutu a mai hajji ko a mai umara Shi ne zai amfane shi amma sauran malamai sun tafi akan cewa ko da bai yi wasiya ba idan ka je kai aikin hajji da sunan wani ko da sunan umara da sunan wani to wannan hajjin ko umara za ta amfane shi wannan kuma ya tabbata da yawa magabata sukan yi ma wasu hajji daban-daban a uh, sheikh abdulaziz ali sheikh mufti na mamlakatul arabiyyar saudiya ana fira da shi yana cewa ya yi hajji ga al'imamun nawawi ya yi ma ibn hazmin hajji sannan ya yi ma al'imamu bin abdulbarri sannan ya yi ma ibn al wayannan manyan malaman musulunci guda hudu ya ce dukkansu ya yi musu aikin hajji saboda irin fa'idantuwa da ya yi da iliminsu da aka fa'i na amfanuwa da iliminsu da ya yi da haka kowanne a cikinsu ya yi mai aikin hajji mai zaman kanshi da haka ana yi ma mutum aikin hajji ko da ɗan uwa ne ko ba ɗan uwa ba ne za a iya mai aikin hajji kuma aikin hajjin zai amfane shi abinda malamai suka yi ittifaki akan cewa ba za a iya ba mutum ba ba zai amfane shi ba shine a amalul qulub ayyukan zuciya ayyuka na zuciya waɗanda suke ibadu na zuciya to wannan da ittifaki ba za su amfa ba za a iya ba wani ba za ka zo ka ce tawakkali na da nai da Allah akan kaza ba wannan ladan tawakkalin da wannan sakamakon tawakkalin na ba wani domin tawakkali yana cikin a'malul qulub da ka duk wani aiki daga cikin ayyuka na ibadu na zuciya to wannan ba a bayar da su ga wani wanda yake mamaci ya amfana da su inda malamai suka yi saɓani kuma a wannan matsalar shine masalar a'malul badan al'amalul badaniya ayyuka na gabbai da mutum zai aikata shin mutum zai iya yin ayyuka na gabbai wani wanda ya mutu ya amfana da wannan aikin kaman kai sallah ka bayar da sallar ga wani wanda ya mutu ko kai karatun alkur'ani ko wani ya mutu a ce a zo a sauke alkur'ani a karanta alkur'ani a bayar da sakamakon karatun ƙur'anin ga wanda ya mutu haka zikiri a ce a zo a zauna a yi zikiri a ce a yi dubu ɗaya Allah ya kai ladan ƙabarin shi ko a yi li'ila fi ƙafa bakwai Allah ya kai ladan ƙabarin shi wannan zai yiwu ko ba zai yiwu ba Wannan su ne masail da malamai suka yi saɓani dangane da su al'imamu malik da imamu shafi'i duka sun tafi akan cewa baya halatta a yi kyautar ayyuka na gabbai daga wurin imamu malik da imamu Shafi'i? ba a karanta alkur'ani a ce an ba da wani gamamaci haka kuma ba a yin zikiri a ce a sha guda kaza Allah ya kai lada kabari a wurin mazhabin imamu malik da imamu Shafi'i duka wannan bai halatta ba suka ce domin waɗannan ayyuka ne wanda ba sa ɗaukan taukid ba sa ɗaukan wakilci aikin da bai ɗaukan wakilci kuma bai halatta a wani ya yi ma wani da aka kama yadda ba za ka zo ka ce yanzu a raye ka ce na wakilta ne ya yi min zikiri ba sai a zikar ɗin da ake yi na sujjada da ruku'u na wakilta ne ya yi min zai yiwu ko ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ko ce na wakilta ne ya min zikirin da ake yi na safe ko ya min zikirin yamma bai yiwuwa ba sa ɗaukan taukil haka na wakilta wane ya min sallah ana wakilta wani ya ma wani sallah ba a yi ya ce duka wa'annan ayyukan ba sa ɗaukan taukil ko na wakilta wane ya karanta min ƙur'ani ya sauke min izu goma ko ya min izu sittin ba sa ɗaukan taukil aiki ne na ibada wanda kai da kanka za ka yi suka ce to kuma baya halatta a bayar da shi ga wani dan an yi saboda baya ɗaukan wakilci wannan shine abinda imamu malik da imamu shafi'i suka tafi a kai. imamu abu hanifa da imamu ahmad sun tafi kan cewa ya halatta za a iya yin kyautar ayyuka na gaɓoɓi kamar waɗannan ayyukan a yi kyautarsu da wanda yake mamaci sun tafi akan cewa babu laifi za a iya yi suka ce abin da ya shafi wakilci ya sha bamban da kyautar aikin lada amma dai ayoyin aya tana nuna wa an laisa lil insani illa ma sa'a shi yasa waɗancan suka tsaya a nan, a tsaya daidai iya asali ba wanda zai amfana da aikin wani sai abin da ya zo a dalili manzon Allah ya tabbatar da cewa kaza za a iya amfana da shi to sai a amfa sai a tabbatar da wannan duk wanda ba wannan ba suka ce to a rufe kofa shine yafi da haka ba wanda zai amfana da wani aiki na wani sai idan akwai dalili akwai hujja da manzon Allah ya ce wani zai iya amfana da haji akwai hujja da manzon Allah ya ce wani zai iya amfana da sadaka to waɗannan ayyukan da suka zo da dalili tabbatacce to wannan sai a tabbatar da su wanda kuma babu dalili tabbatacce to wannan sai a tsaya wa Allah allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura wannan kuma shine kaulin da yafi zama mafi tabbata wanda ya fi natsuwa a zuciya cewa mutum ya tsaya da nassoshi gaba ɗaya asali ba wanda zai ba wani lada ba wanda zai amfanar da wani da lada idan kana so ka amfanar da wani sai ka duba ka ga wanne ne manzan Allah ya zo ya tabbatar sai ka yi aiki da shi wanda manzan Allah bai tabbatar ba sai a bar shi a wancan asalin wala taziru waziratun wizra ukhra sai a tafi akan haka wannan shine abin da yafi inganci da haka za ka iya yin addu'a ka nema mai gafara gafara Allah in wannan istigifarin kake nufi ka ce Allah ya gafarta ma wani Allah ya yafe mai idan kuma kana nufin ka zauna ka yi ta cewa astaghfirullah astaghfirullah kai istighfari ka ce ka ba da ladan istighfarin to wannan shine abin da ake magana akan shi dangane da wannan saɓanin na malamai kuma abin da shi ne barin shi kai mai addu'a ka roƙa mai gafara in kana so sai ka mai wani abu ka yi sadaka ka yi wani aiki na alkhairi na sadaka na dukiya ko gina wani abu ko ba da dukiyar ka yi sadakar ladan gare shi to wannan shi ne abin da ya tabbata zai isa zuwa gare shi in kuma kana da hali ka je ka yi mai aikin hajji ko umara ko kuma ka samu wanda za ka wakilta ya je mai aikin hajji ko umara to wannan shi ne tabbataccen abin da zai amfane shi duk wani abu waɗanda ba waɗannan da suka zo a nassi ba to za su zama zato ne kawai ko kuma kyautata zaton cewa zai iya amfana da shi amma dai akwai saɓani dangane da wannan matsalar a wurin malamai wallahu alam eh, darasin da ya gabata muna nan a cikin suratun najim mun tsaya a akan aya ta tara. زامت mu أكن آية aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم سارهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى نعم bayan Allah madaukakin sarki ya kawo mana gabar da ta gabata wadda take nuni akan girman kudirar Allah da kuma ikon Allah akan halittar halittu da nau'o'i daban-daban da kuma jinsi daban-daban da halittar abu da kishiyar shi sai Allah madaukakin sarki ya tsallaka da mu zuwa wata gaba ta gaba wadda ita ce gargadi da tsoratarwa akan waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kawo musu gargadi amma da wata siga da wata siga ta musamman sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annahu kuma lalle shi Allah ahlaka adanil ula shine wanda ya halakar da adawan farko shine wanda ya halakar da adawa na farko anan an ce musu adawa na farko ne wadansu malamai suka ce saboda sune ne al'ummar farko da aka fara halakarwa bayan annabi nuhu alaihi salam bayan al'ummar annabi nuhu da aka halakar da su to adawa su ne farkon waɗanda aka fara halakarwa a bayan ƙasa shi yasa ake musu laƙabi da adanil ula adawan farko ba na farkon waɗanda aka halakar bayan annabinu waɗansu kuma suka ce a'a ana ce musu adawan farko ne saboda akwai adawa waɗanda suke na biyu akwai adawa na biyu suka ce su ne samudawa wayannan su ne adanil ula samudawa kuma su ne adalil ukura su ne adawa na biyu mana dukansu a matsayin adawa aka ɗauke su sai zama waɗannan mutanen annabi hudu alaihi salam su ne adawa na farko mutanen annabi salih su ne adawa na biyu su ne samudawa suka ce shi yasa aka kira su da suna adanil ula lallai Allah maɗaukacin sarki shi ne wanda ya halakar da adawan farko su ne al'ummar annabi hudu alaihi wanda Allah maɗaukacin sarki ya ta mu labaransu a cikin Alkur'ani, na yanayin yadda suka kangare ma annabi hudu da kuma irin azabar da Allah maɗaukacin sarki ya saukar musu kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun Allah ya ce amma adawa sune waɗanda suka yi girman kai a bayan ƙasa suka nuna isa suka rinka jin cewa su babu irin su har suke cewa man ashaddu minna quwwa wane ne ya kai mu ƙarfi mana babu wani wanda ya isa ya ja da mu a wurin ƙarfi suna ganin babu wani mai ƙarfi su shine suke cewa man ashaddu minna quwwa Allah ya ce ba su ga cewa Allah da ya halicce su shine fi su karfi ba wanda ya halicce ka da wannan karfin kenan ya fi karfin wannan karfin da kake da shi kenan da shi ya halicce ka yayi ka a haka daka fi ƙarfin wannan ƙarfin da kake takama da shi daka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana irin kangarewarsu da kuma irin alfahari da suke yi da takama da ƙarfi haka kuma Allah maɗaukacin sarki sai ya haɗa su ya ce wa samuda Allah shine ya halakar da adawa wa samuda kuma ya halakar da samudawa kenan wa annahu ahlaka adanil ula wa annahu ahlaka samud kuma shine wanda ya halakar da samudawa mutanen annabi salih alaihi salam da haka Allah ya halakar da adawa ya halakar da samudawa sai ya ce fama abuƙa. bai bar ko ɗaya daga cikinsu ba bai bar ko ɗaya daga cikin samudawa ba haka kuma bai bar ko ɗaya daga cikin adawa ba shi yasa a wani wurin da Allah maɗaukacin sarki yayi bayani akan halakar da su Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ko ka ga ragowar ne a bayan ƙasa mana babu ragowar su babu ko mutum ɗaya da za a iya nunawa a ce ga ragowar samudawa ko kuma ga ragowar adawa Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ko ka ga ragowar su ne a bayan ƙasa bana babu sauransu babu ragowar su shi yasa anan ya ce fa ma abqa bana fa ma abqa minhum ahad Allah bai bar ko mutum daya daga cikin samudawa ba haka kuma bai bar ko mutum daya daga cikin adawa ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana fa amma samudu fa uhliku bis tsagiya وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله يتي فأما عاد أما عاد فأهلكوا بالطاغية وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله يتي سوكم ثموداوا أن هلكت دسوني دا الطاغية منين الطاغية ita ce Allah yake fassarawa a wani wuri in fa arsalna alaihim sayhatan inna arsalna alaihim hasiban da haka Allah madaukakin sarki yana kiranta da suna sayha shine tsawa dan haka anan ya kira ta da suna atsagiya mai wuce gona da iri ba na tsawar da ba a taba jin irin ta ba ba a taba tunanin irin ta ba dan haka Allah ya halakar da su da tsawa duka wannan alfaharin da suke yi da wannan jin ƙarfin da suke yi sai aka daka musu tsawa sai tsawar gaba ɗaya ta halakar da su dukkansu suka mutu ƙarshen dai kama da ƙarfi kenan a ce saboda tsabar fin ƙarfi a yi maka tsawa kawai ka mutu maimakon a yi maka tsawa ka tsorata ka firgita sai aka ce an yi tsawa wannan tsawar gaba ɗaya ta kashe su a nuna musu ƙarfinsu ba komai ba ne shi ne fa amma adon fa'uli ko bitsafiya amma samudu fa uhliku Bitsagiya. samudawa kenan wa amma adun su kuma adawa Allah ya ce fa uhliku birihin su kuma sai aka halakar da su da iska iska Allah ya turo musu sarsarin atiya Allah ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin an turo musu iskan nan an basu da ita darare takwas kwana takwas suka yi da wannan iskar tana ka su tana ɗaukansu tana bugawa tana buga wannan da wannan ta yi kata-kata da su tsawon waɗannan kwanakin guda takwas shi ne sakarha alaihim sama Layalin wa samaniyata ayyamin husuma Allah ce fatar alƙauma fi hasar'a sai ka ga mutane ga sunan a kwakwance duk an zubar da su a ƙasa ka annahum a ajazu na kilin kawiya kai ka ce ku tuttiran dabino ne wanda aka tuttuge shi ya faɗa a ƙasa saboda girmansu da tsawonsu sai dai a kamanta su da bishiyar dabino Allah ce in ka zo ka gansu a kwakwance za ka ɗauka kamar bishiyoyin dabino ne aka tuttuge su aka watsa a ƙasa saboda girman da suke da shi haka su ma adawan da samudawan gaba ɗaya ka annahum a ajazu naklin kawiya yanda Allah ya rusa su a cikin lokaci ɗaya ya halakar da su duk da taƙama da ƙarfi da suke da shi da taƙama da ƙwarewa da ilimi da suke da shi Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su da irin wannan halakarwa shi yasa har yanzu idan mutum ya je diyaru samud zai ga abin mamaki na ci gaban da har yanzu duniya ba ta kai matakin irin ci gaban da suke da shi na gine-gine ba a irin gine-ginen da suke da shi na wannan inda garin yake a yanzu har yanzu duniya ba ta kai matakin ci gaba na wannan gine-ginen ba shi yasa har yanzu wani tsarin da wani salon gine-ginen ana zuwa a ɗauki samfur ne a irin waɗannan wuraren da ake zuwa ana yi da aka irin gine-ginen da suke da shi da ci gaba da suke yi Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana saboda ƙarfin da suke da shi duwatsu suke ɗauka suna sassaƙe su suna mai da su gidaje watan haituna minal jibali buyutan aminin Allah ce kuna kwakuna duwatsu kuna mai da su gidaje amintattu buyutan aminin ma'ana baka jin wani shakka ko wani ɗarɗar cewa in ka shiga cikin gidan dutsen zai faɗo ko zai rushe a'a gidaje ne amintattu a wani wurin kuma Allah ya ce wa tarihi suna min aljibali buyutan fariqin gidaje na alfarma na shakatawa na ji da isa Allah ya ce kuna fafa duwatsu ku mai da su irin wannan gidajen da suna da wannan ilimin da wannan kwarewar da wannan ci gaban sannan kuma ga ƙarfi na halitta na jiki da Allah maɗaukacin sarki ya musu amma duk da haka Allah ya musu irin wannan tarwatsawan a cikin waɗannan 'yan kwanakin a cikin kwana bakwai Allah ya rusa su gaba ɗaya daga su har gidajen nasu har ƙarfin da tattalin da suka mallaka gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya lalata su sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙaunar wahimmin min kafin ma dawon da adawan Allah ya ce mun halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam mana wa ahlakna wa annahu ahlaka qauma nuhin min qabli adin wa samud Allah shine ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam tun kafin ya halakar da adawa kafin ya halakar da samudawa mana Allah yana nuna mana tartibi ne anan na tarihi sai da aka yi annabi Nuhu alaihi salam sannan aka yi adawa sannan aka yi samudawa da haka ba wai don an kawo istar a haka yake nuna an fara yin adawa da samudawa sannan mutanen annabi nuhu suka zo ba shi yasa sai ya ce wa qauma nuhin min qabl ba na kafin samudawan da adawan mun halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salam innahum lallai su suwa ake nufi anan aka ce ana nufin su qauma nuhin mutanen annabi nuhu lallai sun kasance hum azlama wa atgha sune mafi zalunci kuma sune mafi yaɗagawa mana sun fi adawa da samudawa zalunci sun fi adawa da samudawa ɗagawa me yasa Allah madaukakin sarki yace sun fi adawa da samudawa saboda irin kangarewar da suka nuna ya fi kangarewar samudawa da adawa annabi nuhu alaihi salam Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin irin yadda annabi Nuhu ya yi fama da waɗannan mutanen, da irin gwagwarmayar da ya sha, ƙala rabbi inni da autu ƙaumi lailan wani hara, ya Allah na yi musu da'awa na kira su lailan wani hara da daddare, na yi musu wa'azin dare, wani haran na yi na rana, amma duka bai yi amfani ba. Tumma inni da autuhum jihara, sannan na je na yi musu da'awa a bayyane, in je in same su a majalisi in yi musu bayani kowa na ji thumma inni a'lantu lahum na furo na shelanta na gaba daya na kira mutane duka kowa da kowa na yi musu ba su ji ba wa asrartu lahum israra na je na yi a asirce in bi mutane ɗaya bayan ɗaya, gida in jawo wannan in keɓe da shi a asirce ba wanda ya sani na yi wannan salon wa'azin shi ma bai yi amfani ba menene ya rage na usulubin wa'azi ba wanda ya rage an yi da rana an yi da daddare an yi a bayyana tsakanin waɗansu mutane na musamman an shelanta kowa da kowa ya ji an yi a hasirta an bi mutane ɗaya bayan ɗaya ba tare da wani yana gani ba duka an yi wannan salon gaba ɗaya annabi Nuhu ya ce falam yazidhum du'a'i illa firara ba abinda da'awata take ƙara musu sai nisanta ta ina ƙara dagewa a kira su kuma suna ƙara nisa da ni a wani wurin ma Allah maɗaukacin sarki ya yace annabi nu yana ba da labari cewa ni inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim duk lokacin da na kira su su zo ka gafarta musu su zo su ba Allah ya Allah sai su sa hannayensu su tushe kunnuwansu ba ma sa yadda su ji ni ba ma maganar wa'azin ya aiki ba ba ma za su yadda su saurari abin da yake faɗa ba shine ja'alu a a asabi'ahum a zanihin sai su sanya yatsunsu su toshe kunnuwansu wa asarru wastakbaru istikbara su daje kan abin da suke kai su yi girman kai haƙiƙanin girman kai su yarda su saurare ni su yarda su karɓi abin da na zo da shi wannan shine gwagwarmayar da annabi nuhu alaihi salam yi wannan aikin da ya faɗa mana ya yi, ba a cikin shekara ɗaya ko biyu ko uku ba Allah ya ce wala qad na nuhan ila ƙaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara ɗari ya yi a wannan halin a wannan yanayin bayan shekara ɗari tara da hamsin, shekara dubu ba hamsin yana wannan aikin Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa ƙalila. ba wanda suka yi imani da shi sai ‘yan kaɗan ‘yan kaɗan ne suka yi imani da shi a wannan shekara ɗari tara da hamsin ɗin da irin wannan wa'azin na rana da na dare na a asirce da na bayyane amma duka ya gama wa'yannan tsawon shekarun Allah ya ce wa ma'amana ma'abu illa ƙali ba waɗanda suka yi imani da shi sai ‘yan kaɗan a cikin mutane ƙarshe ma gaba ɗaya waɗanda suka yi imani da shi ɗin a ina aka kwashe su a cikin jirgin ruwa kwale-kwale duka aka kwashe su aka tafi da su a jirgin ruwa su ne kaɗai waɗanda suka yi imani da shi a shekara ɗari tara da hamsin. shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ƙauman nuhin min qabl innahum kanu azlama wa atgha sun fi zalunci sun fi ɗagawa fiye da waɗanda ba su ba daga cikin waɗancan al'ummomin da suka gabata na adawa da samudawa duk da cewa waɗansu malamai suna mai da zamirin zuwa ga duka gaba ɗaya mana da adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu su ne azlama wa atsuga amma dai zamirin ya koma zuwa ga mutanen annabi nuhu wannan shine yafi dacewa da siyakin maganar domin az-zamiru yaudu ila aqrabi mazkur su ne mafi kusancin wanda aka ambata da haka zamirin sai ya koma zuwa gare su innahum kanu hum azlama wa atgha mana ana nufin mutanen annabi nuhu alaihi salam nam wal mu'tafikatu ahwa Allah madaukakin sarki yace haka kuma shine wanda ya halakar da al mu'tafika mu'tafika sune mutanen annabi lutu alaihi salam alqaryu wanda Allah ya aiko annabi lutu zuwa gare su wayannan sune al mu'tafika ana ce musu al mu'tafikat saboda al'itifak al'itifak a larabci shi ne al'inƙila kifar da abu daga sama zuwa ƙasa shi ne al'itifak don haka ake kiran waɗannan garuruwan da suna al-mu'tafika ko kuma a wani wurin wal da jam'i saboda garuruwa ne alƙaryu ne waɗanda suke guda bakwai daban-daban garuruwa ne daban-daban ba gari ɗaya ba ne da haka waɗannan garuruwan gaba ɗaya su ne ake sai musu almu'tafika da haka waɗannan almu'tafika ɗin Allah ya ce Ahawa, Allah maɗaukacin sarki ya kifo su daga sama domin ahwa ne a kifo abu daga sama ya faɗo ƙasa ya zubo ƙasa shi ne alhuwi da haka zubo abu daga sama zuwa ƙasa shi ne aka ce wal to ahwa wayannan garuruwan na mutanen annabi lutu alaihi salam Allah maɗaukacin sarki ya ciko su daga sama zuwa ƙasa kamar yadda aka rawaito daga Mujahid ibn Jabar rahimahullahu ta'ala uh, al-Imam Ibn Jarir ya fitar da shi a cikin tafsir cewa Allah maɗaukacin sarki ya umarci mala'ika Jibril alaihi salam ya sa gefen fuffuken shi ya ɗaga waɗannan garuruwan gaba ɗaya zuwa sama har sai da mala'ikun da suke sama ta ɗaya suka fara jiyo haushin karnuka da kukan kukan zakaru na wannan garuruwa sannan sai aka umarce shi da ya juya garin ya kifo da shi zuwa ƙasa shine wal mu'tafikatu ahwa aka kifar da garin gaba ɗaya aka juya sama ya koma ƙasa kamar yadda Allah yake bada labari cewa falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha alaiha hijaratan min sijjil Allah ya ce lokacin da al'amarin mu ya zo na azaba sai muka sanya saman garin ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama mana aka kifa garin gaba ɗaya sannan ya ce sai Allah ya muka yi magarin ruwan duwatsu na wuta aka yi magarin ruwan duwatsun wuta gaba ɗaya bayan an kifar da garin ya kife a ƙasa a wani wurin kuma Allah ya ce فجعلنا آليها سافلها وأمطرنا alaihim حجارة min سجيل ba muka sanya saman garin ya koma ƙasa sannan muka yi musu ruwa ruwan kuma da duwatsu na wuta muka yi magarin gaba ɗaya shi yasa Allah a wani wurin yake cewa wa amtarna alaihim matsara Allah ya ce sai muka saukar musu da ruwa amma ba ruwa irin ruwan sama da aka saba saukarwa ba Allah ya ce fasa a matsarul munzari wayanda ake musu gargadi su kiji to ruwan da aka yi musu ya munana wannan mummunan ruwa ne ba ruwa ne wanda yake na rahama wanda yake tsirar da tsirrai ba ruwa ne wanda yake na azaba wanda yake lalata ƙasa ya lalata duk abin da ya samu a wurin da haka wannan garin Allah maɗaukacin sarki ya ce ahwa Allah ya kifar da su saboda mai saboda sun zo da saɓan da yake ya saƙa ma al'ada da jinsi na ɗan adam na ɗabi'a ta halittu waɗanda suke tafiya a kan tsari na daidai dukkan halittu hatta dabbobi wayanda suke tafiya akan tsari na fitsira da Allah ya halice su ba sa aikata wannan mummunan aikin da aka zuwa da suka yi da wannan mummunan aikin wanda ya saba ma fitsira shi yasa sai Allah ya musu azaba wanda ta saba ma dabi'a ta saba ma ɗabi'a ta halitta gaba ɗaya a ɗauke garin duka a kifa shi ya koma cikin ƙasa yanzu dukkansu suna cikin ƙasa an kife su sannan da wanda ya mutu da wanda bai mutu ba kuma ga azaba na ruwan azaba ta wuta na duwatsu aka ci gaba da saukarwa yana shiga cikin kasar, yana kona su yana narkar da su gaba ɗaya saboda munin aikin da suka kasance suna aikatawa wannan ita ce daga cikin azaba mafi muni da Allah maɗaukacin sarki ya ba da labari a cikin alkur'ani wanda ya nuna aikin da suke aikatawa shine aiki mafi muni daga cikin ayyukan zunubi da saƙo, wanda bawa zai aikata Allah madaukakin sarki ya mai ukuba a da haka duk wanda ya faɗa a cikin irin wannan sai Allah ya jarrabe shi da wani nau'i na azaba a duniya wanda zai nuna nau'i na irin ukubar da Allah madaukakin sarki ya tattara a gare shi ranar alkiyama saboda munin wannan zunubin da saban Allah ya rushe garin garin ma kuma bai cancanta ya ci gaba da zama a bayan ƙasa ba aka mai da garin ya koma a ƙarƙashin ƙasa sannan kuma aka bi duk wata halitta da take cikin garin a ƙarƙashin ƙasa aka bi ta da azaba aka halakar da ita saboda munin aikin da suke aikatawa da haka Allah madaukakin sarki ya ce wal ta ahwa Allah maɗaukacin sarki ya ce haka kuma mu'tafika an kifo su daga sama zuwa ƙasa fa gashaha ma gasha bayan an kifo su din kuma sai abin da ya lullube su ya zo ya lullube su Shi ne wannan ruwan azabar da Allah maɗaukacin sarki ya saukar musu bayan wancan kifarwar, sannan kuma fa gashaha ma gasha abinda ya lulluɓe su ya biyo baya ya zo ya lulluɓe su ta yanda aka dinga musu ruwan azaba daga sama saboda munin aikin da suke aikatawa فبأي هذا نذير من النذر الأولى نعم الله bayan ya yi bayanin wannan azabar Allah bai yi mata wani magana a kai ba ya faɗa mana ya halakar da wa'yannan mutanen ga kuma irin halakar wanda ya mutu. sai Allah ya koma zuwa ga su wa'yannan masu inkarin Allah ce faɗi ayi ala irabbika ta tamara shin da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangijinka kake jayayya ko kuma wata ni'ima sai daga cikin ni'imomin Ubangijinka kake mutu a kanta kamar yadda dai ta tamara ya gabata a baya kamar yadda ya gabata a suratul tsoro cewa a tamari yana zuwa da ma'anar juhudin abu inkarin abu ko kuma jayayya akan abin don haka wannan ya tabbata cewa Abin da ayar take nufi shin wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka kace musu akan ta ko kuma kace jayayya akan ta wayannan abubuwan da aka lissafo ni'ima ne ko ba ni'ima bane a ciki akwai wanda ni'ima ne akwai kuma wanda azaba ne domin an faɗi annahu abhaka wa abka amata wa ahya khalaqa az-zawjayn dhakara wal unsa min nutfatin idha tumna sannan an faɗi wa annahu huwa aghna wa aqna wa annahu huwa rabbu shi'ira, sannan aka kawo halakar da wayannan kafiran da suka gabata sannan sai aka ce fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da wacce ni'ima sai daga cikin ni'imomin ubangiji kake musu kuma a ciki akwai abin da ba ni'ima bane da haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi ana nufin bayanin da Allah yayi shine ni'ima a yi maka bayani a sanar da kai abin da ya faru da abin da yake faruwa ko kuma abin da wasu suka yi da irin hukuncin da Allah ya musu wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah domin ba zai yi daidai da wanda ya sani da kuma wanda bai sani ba ba za su zama daidai ba da haka ni'ima ce Allah ya hakaito mana ya ba mu labarin abin da ya faru saboda mu yi ƙoƙarin kare kanmu daga fadawa cikin irin wannan azabar da kuma irin wannan laifukan da suke aikatawa waɗansu malamai kuma suka ce a'a ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara da wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinka kake jayayya ko kake musu mana babu wata ni'ima daga cikin ni'imomin ubangiji wadda kake jayayya a kanta, wadda kake musu a kanta? أزفت الآزفة آتى نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لا من دون الله كاشفة bayan an yi bayani akan wannan azabar abinda zai nuna gargadi ne Allah yake yi shi yasa ya kawo wannan kissar na waɗannan mutanen sai Allah ya ce haza nadhirun wannan ishara zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ana wannan annabi ne shi ma mai gargaɗi ne yazo muku muku da wa'azi minan nuzuril ula shi ma yana daga cikin masu gargaɗin farko da suka gabata mana shi ma yanda kuka ji annabi Saleh da annabi hud da annabi nuhu da annabu lutsu sun zo sun yi ma al'umma gargaɗi, to shi ma fam nazirun ne minan nuzuril ula wannan shine gargaɗin. shine gargaɗin da Allah yake yi da tsoratarwa mana yadda kuka ji wayancan mai gargaɗi ya zo sun saba mai ga yadda Allah ya musu to shi ma fa wannan mai gargaɗi ne daga wurin Allah yadda wayancan suke masu gargaɗi daka idan kun yi yadda suka yi to abin da ya same su shi ma fa zai same ku shine gargaɗin da Allah yake mahalittu gaba ɗaya da kawo waɗannan kistoshin da aka ku sani shi ma mai gargaɗi ne manzo ne annabi ne minan nuzuril ula daga cikin annabawa masu gargaɗi, wayanda suka gabata a baya ba wai labarin su kawai ake faɗa muku ku ji ya wuce ba a yanda suka zo suka yi gargaɗi, wayanda suka yi musu biyayya ga yadda Allah ya musu wayanda suka saba musu kuma ga yadda Allah ya musu to shi ma irin waɗancan ne bana in an bi shi to Allah maɗaukacin sarki zai ba da kyakkyawan sakamako idan an saba mai kuma to za a ga irin abin da Allah ya ga wa'ancan al'ummomin da suka gabata haka Allah zai rinka saukar da shi ga al'umma da siga wadda ta dace da irin al'ummar da suke rayuwa a wannan lokacin da haka Allah ya ce haza nadhirun minan nuzuril ula azifatil azifa gaba ɗaya ma al'amarin Allah ya ce mai kusantowa ta kusanto in ma azabar ba ta zo a nan duniya Allah ya saukar da azabar ga waɗanda suke aikata irin waɗannan laifuffukan da kuma saƙa ma manzannin Allah ba to azifatil azifa mai kusantowa ta kusa ta zo ita ce alƙiyama shine idza waqa'atil waqi'a laisa li waqa'atiha ba. da haka mai afkuwa idan ta auku to haka kuma mai kusantowa ta kusan kusantowa saboda mai saboda dama ko ina Allah madaukakin sarki yana faɗa mana iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun al-qiyamar ta kusa hisabin ya kusa zuwa to yanzu Allah madaukakin sarki yana ƙara tabbatar mana da cewa azifatil azifa mai kusantowa ta kusa zuwa saboda kada mutum ya ga har yanzu ba a saukar da azabar ba har yanzu ba a halakar da mutane kamar yadda aka halakar da samudawa da adawa ba da mutanen annabu nuhu da mutanen annabi lutsu kuma ga irin saban da suke yi ana aikatawa to ko da halakar bata zo ba ai kada mutum ya damu alkiyamar ma gaba ɗaya ta kusa zuwa idan ma alkiyamar bata zo ta same ka ta kusa zuwa a kanka ba to kai karan kanka alkiyamar ka ta kusa tsayawa domin duk wanda ya mutu alkiyamar shi ta tsaya saura alƙiyamatul kubra da haka idan mutuwa bata zo taris idan alƙiyama bata zo ta riske ka ba to mutuwa za ta zo ta riske ka ya zama al'amarin ka ya riga ya ƙare kenan shi sa Allah yake tunatar da mu da cewa azifatil azifa mai kusantowa ta kusa zuwa laisa laha min dunillahi kashifa kuma in ba Allah ba ba wanda ya isa ya yayi ta idan ta zo ba wanda ya isa ya hana aukuwarta idan ta auku kuma laisa laha min dunillahi kashifa ba ta da wani wanda ba Allah ba wanda zai iya yaye ta da haka Allah ya riga ya yi alƙawarin zuwanta kuma ba wanda ya isa ya canza wannan alƙawarin ba wanda kuma ya isa ya hana wannan zuwa da haka Allah ya ce laisa laha min dunillahi kashifa wadansu malamai suka ce laisa laha min dunillahi kashifa ana nufin lokacin alƙiyama Mana duk wani wanda ba Allah ba ba wanda ya isa ya bayyana lokacinta ya ce ga ta yaushe ne saura shekara kaza ko saura kwana kaza ko saura wata kaza laisa laha min dunillahi kashifa sai zama daidai take da layu dalliha li waqtiha illa huwa ba wanda ya isa ya bayyana lokacinta in ba Allah ba domin duk duniya ba wanda ya san lokacin tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba wane ne yake tambaya shugaban mala'iku gaba daya wa ake tambaya shugaban ƴan adam gaba daya da haka dukkan su ba wanda ya san yaushe ne za a yi tashin alkiyama shine la yujalliha li waqtiha illahu laysa laha min dunillahi kashifa in ba Allah ba babu wanda ya san yaushe ne tashin alkiyamar zai zo shi yasa dai Allah yana faɗa mana ne la ta'tikum illa barta. ba za ta zo muku ba sai kwatsam kawai kwatsam za ku ji ta ba wani abin da za a sa muku wanda za ku san cewa gobe ne ko an jima ne ko jibi ne amma dai kwatsam ana cikin al'amura na duniya maza Allah ya ce wani ya buɗe yadi a kasuwa kafin ya naɗe alƙiyama ta tsaya wani yana gyara lambu a cikin gona yana bubbuɗe hanyoyin ruwa kafin ya gama alƙiyama ta tsaya wani yana gyara dabbobin shi kafin ya faɗaka kawai alkiyama ta tsaya da haka shi ne la ta'tikum illa babta ba za ta zo muku ba sai babtatan ba tare da shiri ba da haka Allah kullun yana faɗa mana da ta kusa ta kusa saboda wanda yake da hankali ya san abin da yake yi yayi tattali ya shiri ta yanda idan ta faɗo za ta same shi a yanayin da ba zai iya samun nadama ba a wurin Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin laisa laha min dunillahi kashifa na'am afamin hadha alhadith ta'jabun wa tadhhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu Allah maɗaukacin sarki sai ya koma magana da waɗanda suke inkarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma inkarin alqur'ani Allah ya ce afa min hadithi hadisi ta'jabun yanzu wannan labarin kuke mamaki mana alqur'ani shi kuke mamaki cewa daga wurin Allah yake kuna ƙaryata cewa ba Allah ne ya saukar da shi ko kuma ya zama afa min hadhal hadith ana magana ne akan labarin da ya zo a wannan surar magana akan Isra'i da Mi'raji magana akan halakar da al'ummomin da suka gabata a baya Allah ya ce afa min hadhal hadisi ta'jabun kuna mamakin wannan labarin ne wa tadhakuna kuma kuka zama kuna dariya in an karanta muku labarin kawai sai ku yi dariya a matsayin izgili kuna ma alqur'ani izgili wala tabkuna ba bakwa kuka yanzu dariya kuka mai da labarin na alqur'ani ya zama abin dariya ba abin kuka ba ma'ana kun saba ma ɗabi'ar masu imani wai za sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a tafidu min ad-dam'i wanda in suka ji abin da aka saukar ma manzon Allah na Za zaka ga suna kuka suna zubar da hawaye wanda kuma yake ba shi da imani idan ana karanta alƙur'anin ƙur'anin yana ɗaukan shi abin wasa ne abin dariya sai rinka izgili da alƙur'anin da haka Allah ya ce wa tabhakuna wala tabkun kuna dariya ba kwa kuka ana karanta muku alƙur'ani wa antum samidun kuna nan samiduna abinda ake nufi da samidun waɗansu malamai suka ce waqifuna kuna tsaye kuna tsaye ma'ana alƙur'anin baya tasiri akan ku baya canza rayuwarku kuna nan a tsayayyen da kuke shine sumud shine ma'anar wa antum samidun waɗansu kuma suka ce a'a wa antum samidun ana nufin wa antum lahuna kuna wasanni da rafkana kuna cikin lahu da lahau kuna cikin rafkana da wasanni kun manta da alkur'ani kun ci gaba da rafkana da wasanni da shagalta da al'amuran abin da ya shafi duniya shine wa antum samidun Bana alƙur'ani bai iya dawo da ku zuwa ga hanyar Allah ba alƙur'ani bai iya dawo da ku zuwa ga komawa zuwa ga tattalin lahira ba alƙur'ani bai iya canza zukatanku zuwa ga imani ba kuna nan samiduna ma'ana zafiluna lahuna munshagiluna anil Alƙur'an. kuna shagaltuwa kuna rafkana dangane da barin alkur'ani mai girma waɗansu malamai kuma suka ce wa antum samiduna ana nufin wa antum tughannuna kuna kiɗa da waƙa albina'u waƙa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe suka ce shine samiduna shine abin da aka rawaito daga da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai cewa sami samiduna ana nufin alghina suka ce shine da yaren Yaman yaren Himyar suna cewa ismudlana lana ma'ana ganni lana ma'ana kai mana watsa kai mana kiɗa da watsa shine wa antum samidun ma'ana ayar tana nufin bakwa, kuka bakuna ta dariya da sharholiya bakwa kwa tasirantuwa da alkur'ani kun mai da hankali akan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya fi muku tasiri da shi ne in za ku yi aiki za ku kunna kun fi samun nishaɗi in za ku yi bacci za ku kwanta ya fi sa ku bacci ya fi sa ku nishaɗi kun shagalci daga barin alqur'ani shine wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun da haka dai samiduna yana daukan waɗannan ma'anonin gaba daya domin kiɗa da watsa yana cikin gafala da rafkana shi yasa wasu suka fassara shi da shagala da rafkana waɗansu kuma suka fassara shi da asalin watsa da kiɗa da watsan shi ake nufi anan. da wannan wasu malamai suke kafa hujja da cewa yana daga cikin dalilai wayanda suke nuna haramcin kiɗa da waka wa antum samidun sai Allah madaukakin sarki yace fasjudu lillahi wa abudu aka koma zuwa ga masu imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ku rinka sujjada ga Allah subhanahu wataala kuna bautar Allah ku rabu da wayancan da suke kauda kai ku rabu da waɗanda suka shagaltu da duniya da neman duniya ɗin suke ɗauki alƙur'ani a matsayin abin jariya, abin izgili ku kuma da hankali zuwa ga bautar Allah sujjada ga Allah shine sallah wa abudu da kuma sauran ayyuka na bautar Allah kuma da hankali akai da ana zargin ku ana cewa ba ku waye ba ana cewa ba ku ci gaba ba ana cewa ku ba 'yan zamani ba ne? Allah ce duk ku rabu da wannan fasjudu lillahi wa abudu ku ci gaba da sujjada ɗin, kuna ƙasƙantar da kanku ga Allah domin sujjada ita ce kololuwar ƙasƙantar da kai ga Allah ka ɗauki fuskar ka mafi darajar gaba a jikinka ka sa a ƙasa saboda ƙasƙantar da kai ga Allah mahalicci wannan shine ruhin ibada din shine ruhin ibada sannan ya zama zuciyarka tana ne karaya da miƙa wuya gare shi da haka wannan ne haƙiƙanin ibada da bautar Allah da haka sai Allah anan sai ya ambaci sujjada yace fasjudu lillah ku rinka yin sujjada ga Allah shi kaɗai. dan haka bai a sai lillahi fasjudu ba aka ce fasjudu lillah ku bauta ma ku yi sujjada ga Allah shi kaɗai ana kada ku haɗa Allah da wani a wurin sujjada ɗin shi kaɗai ake yi ma sujjada wa abudu kuma ku bauta ma Allah shi kaɗai? kada ku haɗa Allah da wani a wurin bauta wannan shine natijar da ake so ka fita da ita a cikin wannan surar ya zama ka kaɗaita Allah da bauta saboda irin waɗannan bayanan da wannan surar take ɗauke da su da irin waɗannan mu'jizoji na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma irin bayani da usulubi da alqur'ani zo da su wannan zai karya zuciyar mai imani ya zama ya ƙara mai imani ya tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta a kaɗaita da bauta sai Allah wannan yasa surar ta rufe da fasjudu lillahi wa abudu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ganar da mu alqur'ani ya fahimtar da mu abin da yake ciki kuma ya bamu aiki da ya mu ikon yin aiki da shi ya yafe mana zunuban mu da kurakuran mu ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da kasan lafiya ya yaye mana waɗannan bala'o'i da musibu da suke damu mu a wannan ƙasa, Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana, ya kawo mana agaji, ya shiryar da mu ya shiryar da shugabanninmu ya ɗora mu gaba ɗaya a hanya madaidaiciya hanyar waɗanda ya ni'ima a gare su ba hanyar waɗanda ya fushi a gare su da batattu ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya sanya aljanna ta zama makoman mu gaba ɗaya wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين